Wannan kira da 'yan majalisar wakilai suka yi ya biyo bayan wani korafi ne da Honorable Omowumi Ogunlola daga jihar Ogun ta kawo a zauren majalisar, da ta ce an gano karancin mata masu riƙe da mukaman siyasa a Najeriya. Sannan kuma ta ba da shawara cewa za a iya yin gyara idan shugaba Buhari ya naɗa ƙarin mata a matsayin shugabannin ma'aikatu, tunda an riga an zana sunayen ministoci inda aka samu mata guda bakwai kacal. akan haka ne na tuntuɓi farfesa grace joktan ta buɗaɗɗiyar jami'a a abuja koya ta ga kasancewar mata bakwai a ayarin ministoci da shugaba buhari zai aiki da su a wa'adinsa na biyu sai ta ce wallahi na ji daɗi <laughs> mun ji daɗi sosai shi cewa wannan karo president buhari ya dubi eh, mata ya ƙara yawansu muna kuma godiya muna fata kuma cewa zamansu a wurin zai kawo ci gaba fiye da yadda ake tsammani mu kuma mata da muke gidaje muke aiki a wani wuri kin ga mun sami abin duban sama a kai cewa tunda suna wurin mu ma za mu yi kokari a inda muke har a samu mata su contributing mata su taimaka wajen ci gaban kasa eh, wannan dai ya mana daɗi mun gode ita ma tsohuwar dadarta a cibiyar bincike ta ƙasa ramatu mustapha bashir ta nazari akan kasancewar mata bakwai a jerin ministocin na ji daɗi amma ya kamata mu kalmi one third in raba uku ke da daya ah, ya samu na mata saboda abubuwan da constitution ya fada kenan amma ya yi kokari daga bakwai din allah, za mu shiga kuma na so za mu aiki wanda ya dace wanda za a sa mata ifiyo a Baba Buhari wannan shine wa'adinsa na ƙarfi. To in shi ya tafi idan za ku samu ƙari. Ba magana kare ba amma bari mu yi mashi addu'a abubuwa da yake yi ko mu manoma yanzu mun san cewa ba kudi sosai a cikin noma amma akwai abinci. Allah isa a sa mata cikin Ministry of Agric ko state mun san inda za mu shiga. cewa ga namu tana wuri za ta iya taimaka mata ne na aiki a food security da so na san abin da nake nufi so in mata sun shiga za su ga nauyin mata wanda suna din saboda suna shawuya amma in mata suna ministry din za su ya taimaka matan wanda suna gona da yawa mata suna gona amma ba su fita saboda maza sun kwashe komai a wajensu Honorable Omowumi Ogunlola ta ce bincike ya nuna cewa daga cikin mambobin majalisar dokoki 469 goma sha tara ne mata inda sha biyu daga cikinsu ke majalisar wakilai yayin da bakwai ke majalisar dattawa kenan kaso hudu da digo ɗaya ne kawai cikin ɗari wanda hakan ya sha bamban da yadda yake wanzuwa a wasu ƙasashe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.